suna na Muhammadu Bello Turji a arewa maso yamma sha Waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar bello muhammad matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya tamkar cin tuwon bana ne da miyar bara farfesa ma'azu shamaki dan asalin yankin sabon birni ne a gabacin sokoto yankin da rashin tsaro ya kai intaha yana ganin cewa a juma'a mai kyau ranar laraba ake gane ta sha'anin tsaro in ba siyasa ba ce to ba a bayyanarwa sai dai a ɗauki mataki wanda ya kamata a ɗauka an daɗe ana kashe mu amma ba mu ga abin da an kai ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan ƙasa ko ba su zo sokoto ba ko yana abuja ko sojojin ga duk suna inda suke idan ana da niyyar ɗaukan mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshen su ai ana iya ɗauka. a haujin wasu kuma wannan abin fata ne duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba a cewar bashir altina goyawa dan asalin yankin isa duk a gabashin sokoto ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba bai kamata halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abin da muka bukata aiki babu bukata wani bayani bayan mun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasa ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba a jihar kebe ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto wasu mazauna yankunan da ke makwabtaka da jihohin Zamfara da Niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu kamar yadda wani mazaunin garin dan umaru alhaji sani ya shaida min eh, muna ganin waannan ne wayanda suka kashe sarkin gobir to shi ne suka taso wajen mashin ɗari sun zo tsakanin jihar kebbi da zamfara nan wani lungu ne daga dan umaru abinda ya je ramanna tumburku sha daɗi ya kai sharaɗin kawo ya tudun bici to shi nan akwai wasu manyan tsaunuka suka shiga suka zama shi ne suna nan suna kama mutane suna talawa Idan mun tambayi yan ƙauyuka wani suka sasanci da barayi sun ce mana baƙi ne yanzu haka akwai hanya tsakanin ɗan umar zuwa biyar sun rihe ta. to sai dai gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan domin gwamnatinsa tana karfafa gwiwar jami'an tsaro tare da 'yan banga waɗanda ke kama musu aiki. Duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne, amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mu mutanen mu aiki. Mutanen mu ne ake tsaro. Saboda haka mun ga ya dace mu ma mu yi complimenting abin federal government suke yi. Ah, muna taimaka ma jami'an tsaro ah, da namu ta wani insani kamar allowance allowance muke su a wani karshen wata ba saboda komai ba saboda su ji daɗin tafiyar da aikin su yadda ya kamata idan motocin suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka kuma za mu taimaka mu gyara musu motocinsu ba saboda komai ba saboda al'umman mu ne suke wa aiki wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta najeriya ta ayyana za ta aiwatar jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi to ta yi da gaske kada a fara a bari 'yan ta'adda su mayar da ramuwar gaya ga talakawa kamar yadda ya sha faruwa a baya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya